Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkonku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina Ɗahiru mai shanu ce tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis shida ga watan Agustar shekarar dubu biyu da ashirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. masu ayyukan ceto a beirut babban birnin lebanon na can suna kokarin neman mutanen da suka bata yayin da kasar ke jimamin waɗanda suka mutu a wata gagarumar fashewa da ta auku a birnin na beirut mai tashar jiragen ruwa kwararren likitan amurka nan da ya fice a fannin yaƙi da cututtuka masu yaduwa ya ce zai yi matukar wuya duniya ta iya shawo kan cutar coronavirus wacce zuwa yanzu ta harbi mutum miliyan 18.8 a duk faɗin duniya wata tawagar ƙwararru daga hukumar lafiya ta duniya who ta isa afirka ta kudu domin taimakawa ƙasar dakile yaduwar cutar ta covid-19 da ke ci gaba da yaduwa karin labaran duniyar kenan to yayin da ƙasar birtaniya ta ƙara saka dokar tilasta wa mutanen da suka zo daga wasu ƙasashen duniya ciki har da najeriya killace kansu za mu leƙa london don jin yadda lamarin yake Za kuma aji yadda masana tattalin arziki a Najeriya ke jaddada yadda karancin dalar Amurka a kasar ke janyo matsala ga tattalin arziki. an waye gari yan najeriya gashi nan muna tafiya zulum zulum ba mu san abin da ake cewa yau dala ya kai dari hudu da yan kai wani irin tattalin arziki ne haka to za a ji ƙarin bayani muna kuma tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda aisha ta sule za ta gabatar To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum. Masu ayyukan ceto a Beirut babban birnin Lebanon na can suna kokarin neman mutanen da suka bata. Yayin da kasar ke jimamin waɗanda suka mutu a wata gagarumar fashewa da ta auku a birnin na Beirut mai tashar jiragen ruwa. a yau alhamis ma'aikatar lafiyar kasar ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 137 kana wasu mutum dubu biyar sun jikkata a sanadiyar fashewar akwai kuma fargabar adadin zai karu a nan gaba majalisar zartarwar kasar ta lebanon ta ayyana dokar ta ɓaci har tsawon mako biyu inda ta umarci dakarun kasar da su yi ɗaurin talala ga duk wanda ke da hannu a wannan fashewa wacce ta auku a wani ɗakin tara kayayyakin da ke tashar jiragen ruwan. inda anan ne lamarin ya faru a gefe guda kuma hukumomi na ci gaba da kokarin gano abin da ya haifar da fashewar inda shugabannin kasar ke tsammanin wasu tilin sinadaran ammonium nitrate ne da aka ajiye har na tsawon shekara shida a ɗakin adana kayayyakin suka haifar da fashewar shugaba michel aun ya sha alwashin cewa duk waɗanda ke da hannu a wannan haɗari za su fuskanci tsatsauran hukunci kwararren likitan amurkan nan da ya fice a fannin yaƙi da cututtuka masu yaduwa ya ce zai yi matukar wuya duniya ta iya shawo kan cutar coronavirus wacce zuwa yanzu ta harbi mutum miliyan sha-takwas da 18.8 a duk faɗin duniya sannan ta kashe sama da mutum dubu ɗari bakwai. yayin wata hira da ya da kamfanin dillancin labarai na reuters a jiya laraba dr anthony fauci wanda shine shugaban cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ya ce dalilin da yasa kwayar cutar ba za ta gushe ba shine saboda yadda take da saurin yaduwa amma ya kuma ce idan aka samar da allurar rigakafi mai inganci aka kuma mayar da hankali kan kiyaye matakan kare lafiya akwai yiwuwar a yi nasara akan kwayar cutar kwararren likitan ya kuma yi hasashen cewa har sai bayan shekara mai zuwa ne za a iya shawo kan wannan cuta yana mai taka tsantsan din faɗin cewa a lokacin ne mai yiwa za a samu rigakafin cutar. wata tawagar ƙwararru daga hukumar lafiya ta duniya who ta isa afirka ta kudu domin taimakawa ƙasar daƙile yaduwar cutar ta covid-19 da ke ci gaba da yaduwa cikin wata sanarwa da ta fitar hukumar ta ce ƙwararru 43 da suka kware a fannoni daban-daban kamar daƙile yaduwar annoba bin diddigi da samar da rigakafi za su tallafa wa kwamitin da ƙasar ta afirka ta kudu ta kafa domin yaƙi da cutar. abu na farko da za su fara yi shine yin nazarin ayyukan da ma'aikatan lafiyar ƙasa ke yi kafin su ba da tasu gudunmawar a yankunan da annobar ta fi shafa waɗanda suka hada da eastern cape free state kwazulu natal da kuma unhumalanga hauhawar adadin masu kamuwa da cutar da ƙasa ke gani ya sa yawan waɗanda suka kamu da cutar ya kai 530 lamarin da ya sa afirka ta kudin a matsayin ƙasa ta biyar da ta fi fama da cutar a duniya zuwa yanzu mutum 9,200 kasar ta tabbatar sun mutu sanadiyar cutar ta covid-19 to a gaida mahmud lalo wanda zai sake dawowa da karashin labaran duniyar a nan gaba kaɗan kafin nan bari mu leƙa ƙasar birtaniya inda sakamakon samun ƙaruwar masu cutar coronavirus a baya-bayan nan hukumomi suka ƙara yawan ƙasashe ciki har da najeriya waɗanda idan matafiya suka taho daga cikinsu dole su killace kansu na kwana goma sha hudu. Cikin matakan da hukumomi ke ɗauka har sake sanya dokar zama a gida a wasu wurare a ƙasar. na tattauna da abokin aikinmu haruna shehu mararraban jos wanda yake london yanzu don jin yadda lamarin coronavirus din yake a nan birtaniya To, um, Madina halin da ake ciki yanzu a uh, Birtaniya gaba ɗaya kusan za a iya cewa ana fuskantar karuwar masu dauke da ita wannan cuta ta coronavirus ne a daidai wannan lokaci kawo yanzu dai alkaluma masu tabbatar da cewa an samu fiye da mutane dubu ɗari uku da suka kamu da wannan cuta sannan sama da dubu arba'in da shida ne suka mutu to amma kamar yadda na ce ana samun karuwar masu cuta ne a daidai wannan lokaci ba ma kawai a birtaniya ba kusan a sauran manyan kasashen turai za ki ga ana samun karuwa kamar jamus da faransa da spain amma a jiya laraba a nan burkaniya alkaluma sun an samu wato mutane a takwas da biyu da suka kamu da ita wannan cuta wanda kuma karuwa ne aka samu sosai a idan aka kwatanta da watanni biyu da suka gabata inda a rana aka samu kamar mutane ɗari shida ne da suka kamu da ita wannan cuta sai ga cewa lallai ana samun karuwa ne kuma kamar yadda ne magana kusan wannan abu ne da ake samun shi a kasashe na turai kamar jamus haka a yau sun sanar da cewa an samu mutane dubu ɗaya da arba'in da biyar da suka kamu da ita wannan cuta wanda kuma shine karo na farko da aka samu mutane da suka haura dubu ɗaya a cikin watanni uku haka ita kuma faransa sun sanar da cewa an samu mutane dubu ɗaya da ɗari shida da casa'in da biyar waɗanda suka kamu da wannan cuta cikin sa'o'i ashirin da hudu wanda wannan shi ma shine adadi mafi yawa da aka samu a kwana ɗaya kenan a sama da watanni biyu kuma musamman ma abinda da hukumomi suke nuna shine wannan karuwa da ake samu tana da nasaba da hutu da daga matakan kulle da aka sa sannan kuma da sake da mutane suke da waɗannan matakan nesa nesa da juna da amfani da abubuwan rufe baki da dai sauransu. To Malam Haruna akwai rahotanni da ke cewa Birtaniya ta shawarci 'yan kasar da su guji tafiye-tafiye zuwa Najeriya saboda karuwar cutar. Wani karin bayani za ka yi mana akan wannan? eh akwai rahotanni musamman kafafen yada labarai na najeriya da suka fito da wannan a cewa ita wannan kasa birtaniya ta sha wato ta shawarci yan kasar da indiya tafiya ba ta zama dole ba ne kada su je najeriya saboda karuwar wannan cuta da ake samu to ba wai gargaɗi ne birtaniya ta yi akan najeriya ita kaɗai ba a kusan zan iya cewa duk kasashen afirka ne wannan gargaɗi wato na 'yan kasar birtaniya yake akan su kuma ba ma kasashen afirka ba kamar yadda kika sani har wasu kasashen turai tunda kamar a spain a makon da ya gabata ita kanta birtaniya ta gargaɗi mutane in ba ya zama dole ba mutane kada su yi irin wannan tafiya sannan in sun dawo za su yi kwana goma sha hudu a killace to haka irin wannan shawara ce aka bayar a 'yan kasar kamar idan kamar idan suna so su je Najeriya ko kuma sauran wasu kasashe sannan kamar yadda na faɗa miki karuwar wato masu kamuwa da wannan cuta da ake samu a nan Birtaniya ne yasa kasar ta tashi tsaye domin ganin cewa ta ɗauki dukkan matakan da suka kamata na ganin cewa abin bai yawa ba a nan a cikin gida ma yanzu haka akwai a abadin a yankin Scotland wannan birni yanzu haka an sake sa dokar zaman gida To a gaida Haruna Shehu. yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar najeriya inda rahotanni ke bayyana cewa ƙarancin kuɗaɗen ƙasashen waje musamman dalar amurka na kawo matsala ga tattalin arzikin ƙasar wannan na faruwa ne a lokacin da aka samu koma baya a farashin man fetur da shine ke kan gaba wajen samawa ƙasar mafi yawan kudaden shiga. Kazalika jan kafar masu zuba hannun jari saboda taɓarɓarewar lamarin tsaro na daga cikin dalilan rashin yawan kuɗin ƙetare a cikin tattalin arzikin ƙasar. Ga wakiliyanmu Madina Dauda da ƙarin bayani daga Abuja. bayanai yana nuna karancin dalar amurka a najeriya na kawo matsala ga tattalin arzikin kasar wannan ya faru ne musamman lokacin da aka samu koma baya a farashin man fetur da shi ne kan gaba da ke zaman kuɗin shiga kazalika jan kafar masu zuba hannun jari saboda ta taɓarɓarewar lamarin tsaro na daga dalilin rashin yawan kuɗin ƙetare a cikin tattalin arzikin kasar masanin tattalin arziki abubakar ali ya ce ya zama mai muhimmanci kasar ta bullo da dabarun bunƙasa arzikinta ba lallai ta neman lamuni mai sauƙin biya ba. Yadda za a yi shi ne a rage barnan da ake da kudaden da ake da shi na samun na yanzu a rage wannan barnan. Barnan da ake na wajen kashe-kashe wajen sayan motoci da albashi da allowance da yadda dai ake tafiyar da gwamnati har yanzu ba a rage wannan barnan nan ba. To kaga daga nan za a samu wasu kudade wasu gurbin da zai amfani. Na biyu a daina shigo da kaya in ba ya zama tilas ba mu sarrafa mu fara sarrafa mu a cikin gida musamman ban ga dalilin da yasa za mu dinga kai gurbataccen mai ba muna sayan tacaccen mai mu kawo har yanzu shekara nawa saboda haka kudin kasan wajen ne abubuwan da ake bukatan da shi a kan shi yana da yawa yau an waye gari yan najeriya gashi nan muna tafiya zulum zulum ba mu san abin da ake cewa yau dala ya kai dari hudu da ɗan kai wani irin tattalin arziki ne haka. babban bankin kasar cbn na ɗaukar matakan barin kasuwa ta yi halinta kan farashin naira da dala inda a baya takan saki miliyoyin daloli don daidaita farashin daga dukkan alamu rashin wadatar dalar ya ya wani nakasu a matakin. Yan kasuwar canjin kuɗi a Abuja Jibrin Zakar ya ce gyara lamarin ya ta'allaka ga matakan babban bankin ne. Shakulatin bangare da wannan gwamnatin ta yi akan wannan harkar ai shi ne umul abaisi. Ita gwamnati tana kallon masu harkar hada-hadar kuɗi canji ba su da amfani. Su kuma suna da amfanin da suke yi wa 'yan Najeriya fiye da tsarin CBN ɗin ma. yanzu misali idan na ɗauki abu tallafin da cbn za ta bada inda ta sako tallafin a cikin mutanen da suke harkar canjin za a ɗauki abubuwan da za su kai har a samu sauki amma sai ta yi watsi da su number one number two kuma ta hana su dalar da suke samu a wajenta ita dalar da suke samu a wajenta fa ragewa take yi ba wai ita ce aka dogara da ita ba amma tana ragewa sannan kuma large scale marketers manya manya 'yan kasuwa da ake bawa suke karɓar kayan daga hannun bankuna shi ma yanzu gwamnatin cbn din ta gada ba su haka ana samun tashi da saukar farashin kayan masarufi har ma kuma da litar man fetur. A hangen Abubakar Ali wasu sun ɓoye makodan daloli a gida abin da ya sa yaƙi da cin hanci ya gaza yin tasiri da ya dace. Ana fargabar masu zuba hannun jari za su fice daga Najeriya don asarar da suke yi sakamakon rashin daidaito ko karancin dala da suke amfani da shi wajen yin odar kayan sarrafawa ko tura riba ƙetare. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Lahi yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da ƙarshen labaran duniya. Akalla masu ɗauke da cutar ta COVID-19 takwas ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a sashen marasa lafiya da ke asibitin Ahmed Dabad a yammacin birnin Gujarat da ke India. Lamarin ya faru ne da safiyar yau Alhamis. Cikin waɗanda gobarar ta ritsa da su akwai maza biyar da mata uku. a lokacin da gobara ta tashi an kwashe wasu marasa lafiya akalla 35 inda aka yi su wani yanki na daban Prime Minister Narendra Modi ya shiga shafin Twitter ya bayyana alhininsa kan wannan gobara wacce ta auku a asibitin. Yana mai cewa ana ba da kyakkyawar kulawa ga waɗanda lamarin ya ritsa da su. Yankin na Gujarat wanda daga nan Modi ya fito ya kasance ɗaya daga cikin yankunan da cutar ta COVID-19 ta fi kamari. binciken farko da gudanar ya nuna cewa matsalar wutar lantarki ce ta tada gobarar da misalin karfe uku da rabi na safe agogon yankin a asibitin wanda mai zaman kansa ne kuma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ta yadu zuwa sassan asibitin kamar yadda jami'in gwamnatin yankin mukesh kumar ya faɗa wa jaridar press trust ta india kasuwannin hannayen jari na faduwa a nahiyar turai yayin da masu saka hannayen jarin ke dakon sakamakon tattaunawar da ta cije a washington kan samar da ƙarin wasu kudade domin agaza wa jama'ar amurka hannayen jari a kasuwar ftse ta faɗi da kashi 1.2 a tsakar ranar yau alhamis yayin da cac 40 a paris ta yi ƙasa da kashi 0.5 sannan dax ta faɗi da maki biyar a can asiya kuwa nike ta ƙare ne da ƙasa da maki 0.4 sai S&P ASX ta Sydney ta kare akan maki a babban birnin ƙasar korea ta kudu hannayen jarin a cosby sun tashi da maki 1.3 sai tsec ta taipei da ta tashi da maki 0.8 labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sauraron labaran ne akan mita 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kuma sai shirinmu na lafiya uwar jiki. jiki. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, amin. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai waiwayi batun shayar da jariri nonon uwa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ware makon farko na watan Agusta wato daga ɗaya zuwa bakwai ga watan ya zama mako da za a yi gangami don faɗakar da iyaye game da muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla. Saboda muhimmancin hakan ne ya sa na tuntuɓi Dr. Aisha Sani Faruk likita a bangaren kula da lafiyar al'umma a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano inda na fara da tambayar ta muhimmancin wannan rana ko kuma mako ga al'umma. Shayar da nonon uwa abu ne da yake da muhimmanci sosai a rayuwar ɗan adam. Za a iya cewa shine mataki na farko na samun ingantaccen rayuwa. Saboda muhimmancin shi ne ma hukumar lafiya ta duniya wato who ta ware mako guda wato makon farko na watan agusta a matsayin makon shayarwa kasidar bana kuma an yi mata taken tallafawa shayar da nonon uwa domin samun ingantacciyar al'umma amfanin shayar da nonon uwa yana da yawa kuma ba gaɗa ba ne kawai har ta ita ma uwa da take shayarwa wasu daga cikin amfanin nasa su ne da farko dai nonon uwa kyauta ne daga allah tunda ba siya za ka yi ba kuma yana ba ma yaro duk sinadarin da yake bukata a matakin farko na rayuwa wanda waɗannan sinadarai suke taimakawa wajen cikakken girman yaro tare da kare shi daga cututtuka ita kuma uwa yana taimaka mata wajen tazarar iyali yana kuma rage hatsarin kamuwa da cututtuka kamar cutar daji ta nono. To likita ga shi dai kin faɗi muhimmancin shayar da nonon uwa a wani lokaci ne ya kamata a shayar da jariri daga lokacin da aka haife shi a wani lokaci ne zuwa wani lokaci kuma ya kamata. To ana son a shayar da yaro daga haihuwa zuwa shekara biyu. amma a wata shidan farko ana so a bawa yaro nono zalla domin a wannan matakin nonon uwa na da duka sinadaran da yaro yake bukata daga wata shidan nan kuma ana son a haɗa ma yaro da abinciccikan gina jiki. To likita ɗan da ba a shayar da shi nonon uwa ba fa me ɗa yake rasawa idan bai samu nonon uwa ba. Kamar yadda na shaida miki a farko, shi nonon uwa yana da sinadaran gina jiki. Waɗannan sinadaran su ne suke taimakawa wajen yadda jiki zai gini sosai musamman ɓangaren kwakwalwa. don haka rashin shayar da yaro nonon uwa ba tare da kwakwaran dalili ba za mu iya cewa abu ne mai hatsari ga yaron domin duka bangarorin jikinsa ba za su girma yadda ya kamata ba kuma wannan abu ne da ka iya mashi illa har girman shi. don haka ina kira ga iyaye mata da mu yi hattara shi shayar da nonon uwa abu ne da amfanin sama makan ba zai musalti ba. To likita ana iya samu kamar da gaske a ce yaro gashi an haife shi a ce ya ki kama nonon uwa sam kowane dalili ne zai sa haka. Gaskiya dai idan har yaron lafiyayye ne to yawanci zaki ga matsalar daga wajen uwa ne. musamman ma masu haihuwar fari akasari abin da ke faruwa shine za ki ga kan nonon uwar bai fita sosai ba ko kuma a samu karancin ruwan nono to wannan sai ya sa yaran su ki kamawa saboda shi yadda allah ya yaro bai sanya wahala sai dai kuma ana samun yara masu matsala kamar za ki ga wasu harshensu a haɗe yake ko kuma ki ga leɓensu a rabe to irin waɗannan yaran suna iya samun matsala wajen karɓar nono don haka yana da kyau a je asibiti a duba. To ban tsaya nan ba na zanta da Ummu Usman da Marka dukkaninsu masu goyo ne da ke zaune a jihar Jigawa. Ko me suka fahimta da wannan mako da aka ware domin su? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ina ganin mahimmancin wannan rana da hukumar lafiya ta ware na shayar da yara jarirai. rana ce mai mahimmanci ga mu iyaye da kuma su yara yaro na ɗan wata tara ne yaro na ina shayar da shi daidai gwargwado ma'ana duk lokacin da bana barin shi ya zauna da yunwa kuma yaro ne mai hazaka yana da kazar-kazar akwai ƙoshin lafiya a tattare da shi baya laulayi saboda mahimmancin shayar da yaro musamman ga nunan uwa yana da matukar tasiri a jikin su yara ba sa cika yin laulayi na ciwo ko wani abu sannan yanayin ƙarfin jikinsu da kuma kuzarinsu ya bambanta ga yaran da ake ba su wasu abubuwan da ba su shafi da ba nonon uwa ne kawai zalla ba amma a yanzu a watanninsa yakan ci komai so na samun wahalar bashi abinci duk abin da ya samu yana so ya ci zan bashi kuma yana ci lafiya alhamdulillah salamu alaikum suna na mun karu da wannan ranar sosai gaba da yadda kuke tsammani wallahi mun gode muku Allah kara muku ɗaukaka da ci gaba kalmudi <laughs> a da a karkaran in muka yi aihuwa he mutum ya yi kwana uku ma bai ɗauki ɗansa ya ba ya tsotsa ba amma a yanzu saboda muna zuwa gurin ma da suka san yadda duniya take tafiya yanzu daga mun aihu za mu ɗauki ɗan mu ba ya tsotsa in ga ta wannan ma mun samu ci gaba kuma daga yaro ya fara cin abinci ya nemi a bashi kafin yi wata hida ma na sa'ilin din za mu bahi amma yanzu in yi wata hida mu ki bahi komai muke ci su yan taliya su wake ne jalab su jalab din dankali duka muna wa yara yadda nake ya yadda in ya nemi ya ya zan bahi ya ya a sa'ilin da na ji yana yawan kuka ko kuma in na ga dai nono ya ciccika sosai zan dauke shi na bahi ya tsotsa in kuma na ga ɗaya ya ɗaya bai ya ba zan ba shi dole ya hanya ɗayan ma sa ilin nan na ji daɗi saboda ni ma almulkan nawa. Eh to gaskiya lafiyar sa dai kalau kan yanzu tun da aka haife shi dai ba wani matsala sosai a tattare da shi da ni. Mu dai har yanzu a karkaran mu dai muna nan wasu wasu kansu bai waye ba har yanzu sun aihu ma ba su fara biyo yaran su in saboda in sun je malaman asibiti sun ce musu suke cewa su bai yaro a take su nuna a su gaskiya kansu biyu ba sun yi dan kwanaki biyu uku tukun da ɗauki yaro a ba amma yanzu muna so a ƙara wayar mana da kakan saboda abubuwa. To Umma Usman ya wani shawara zaki ba wa iyaye game da su dinga shayar da jariransu nonon uwa. Ina ba mu mata yan uwana mata shawara akan su ci gaba da shayar da yaran su kamar yadda ya kamata saboda mu kariya ne gare mu ga kuma su yara saboda suna samun kuzari sannan yana hana su hana irin laulayi yawan ciwo za a ga yaro baya rigima yadda ya um, akai akai saboda yana samu ya sha ya koshi sannan mu gare mu mata kamar waɗanda suke samun ciwo na daji na ma na nono za a ga cewa yana karewa kamar waɗanda suka fi shayar da yaransu yana preventing su kuma wanda suke kin shayar da yara za a ga cewa sun fi shiga hatsarin samun irin waɗannan ciwo ina ba wa ma iyaye mata shawara akan su ci gaba da shayar da yaransu ma yara ƙanana saboda yana ƙara wa yara lafiya fiye da yadda za a ba su abubuwa na gwangwani ko abubuwan da muke ci saboda shi ruwan nono kai. Kaɗai aka bar yaro da shi na tsawon watannin nan da suke abin nan suke sha na kamar misali wata shida da ake yi yana suna samun komai sinadarai na abinci ba ya kunshi abubuwa da dama na sinadari ko da a ce za mu ba su abinci ba za su haɗa wannan sinadaran lokaci guda ba amma shi ruwan nono zalla kawai ma in aka bari yana da su ruwa da sauran abubuwa da ake samu a cikin abinci yana ƙara wa yaro kuzari sannan yanayin ƙarfin jikinsu da karfin jikin wanda ba a shayar ba da bambanci sannan kwakwalwarsu ma tana samun abinci da yawa wurin samun in suka sha wannan ruwan nono na uwa da dai ma abubuwa masu mahimmanci da dama a da dai kwana uku muke mun bi yara sun so amma ko ruwa da ba ma ba su amma yanzu da yake ana ta tattambaya muna tambaya kan yana wayewa a kullum da ko da yaushe yanzu mun aihu kuran da muka aihu a sa'ilin nan ma za mu ɗauki nono wahi mu ci gaba da basu ruwa yanzu koyaushe muna biyo yara nono in ban basu ma za ki ji nonon ya yi san keke da hi amma mun basu za mu ji nonon ya yi daɗi kuma shi ma yaran za ki gani ya yi lafiyarsa daban da ta wanda ba a basu da suna haɗin nan. za ki gan su wargin su ma ba iri ɗaya ne da na da ba da yanzu. To ma sauraro da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna fata an amfana a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin ni ce Aisha Tusle ku kasance cikin ƙoshin lafiya. To da Aisha Tusle. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Fatima Garzali Kabir Lolo daga Saudiya. Tana cewa ku bani dama in tofa albarkacin bakina akan kwaskwarima da gwamnatin Najeriya ta yi akan dokar da ke hukunta masu yada labaran karya ko kalaman batanci Abu ne mai kyau kuma ya dace a ce an ɗauki wannan mataki tun kafin wannan lokaci. Domin wani lokacin akan fake da faɗin albarkacin baki a wuce gona da iri. Na gaba ya fito ne daga Comrade sabi Sani ɗan dogaro ɗan ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Katsina da yake cewa Salam VOA Hausa magana da gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari yayi akan cewa 'yan sanda talatin ke kare wani yanki gaskiya mu ba haka muke so mu ji daga bakin gwamna ba kawai ya tashi ya kare rayukan talakawa domin shi yayi alkawarin yin haka. Muna jinjina wa gwamnan Borno Umar Azulum. sai sakon da ke cewa muna taya mai martaba sarkin bauchi dr ruwani suleiman adamu murnar cika shekaru goma akan karagar sarautar jihar bauchi babu shakka an samu ci gaba a tsawon wannan lokaci duk da cewa akwai kalubale nan da can da fatan allah ya kara wa bauchi zaman lafiya da arziki da wadata da ma najeriya baki daya daga usman shitu mahuta sai sako na karshe na ta'aziyya daga maiduguri gty kananma da mustapha kananma suka ce muna miƙa mu zuwa ga ma'aikatan VOA Hausa da 'yan uwan Ladan Ibrahim Ayawa. Allah ya ji kanshi mu kuma da muka saura Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Amin. To muna godiya da fatan za ku ci gaba da aiko mana saƙonninku. Bari mu je ga zangon shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice. masu ayyukan ceto a beirut babban birnin lebanon na can suna kokarin neman mutanen da suka bata yayin da kasar ke jimamin waɗanda suka mutu a wata gagarumar fashewa da ta auku a birnin na beirut mai tashar jiragen ruwa a yau alhamis ma'aikatar lafiyar kasar ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai da da talatin bakwai kana wasu mutum dubu biyar sun jikkata a sanadiyar fashewar akwai kuma fargabar adadin zai karu a nan gaba kwararren likitan amurka nan da ya kuce a fannin yaƙi da cututtuka masu yaduwa ya ce zai yi matukar wuya duniya ta iya shawo kan cutar coronavirus wacce zuwa yanzu ta harbi mutum miliyan da 18.8 a duk faɗin duniya sannan ta kashe sama da mutum bakwai. yayin wata hira da ya da kamfanin dillancin labarai na reuters a jiya laraba dr anthony fauci wanda shine shugaban cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ya ce dalilin da yasa kwayar cutar ba za ta gushe ba shine saboda yadda take da saurin yaduwa amma ya kuma ce idan aka samar da allurar rigakafi mai inganci aka kuma mayar da hankali kan kiyaye matakan kare lafiya akwai yiwuwar a yi nasara akan kwayar cutar to masu sauraro da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Mahmud lalu wanda ya taya na gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Madina Ɗahiru mai shanu ke cewa mu tara a shirinmu na dare.